Hausawa Top TV tashar al'umma. Wannan karamar tsararriyar marar kunya. Ah, sakon da nake so na isar zuwa gare ta shi ne, wani irin gudunmawa ta ba wa addini wanda addinin ya tsayu, da har za ta buɗi baki ta yi magana akan abin da ya shafi alkur'ani. Abin da ya shafi alkur'ani su ne almajirai. duk wani malami a najeriya wanda ya amsa kansa ya kai ya isa dole in zai faɗi tarihin shi sai ya faɗi cewa ya yi makarantar allo Tofa, maganar Nafisa Abdullahi dangane da almajirai dai tana ci gaba da ta'azzara. Inda yanzu za mu samu ku bidiyon wata malama da ta fito ta wa Nafisa Abdullahi raddi inda ta ce ita ƙaramar fitsararriya ce, inda ta ce tofa ba za su shiru ba, ita da take tambaɗaɗɗiya wato ta fito tana yiwa wato abin da ya shafi janibin alkur'ani haka domin yiwa almajirai haka tamkar yiwa wato alkur'ani wannan ne masu saurare da fari dai wannan bidiyo ku fara kallasa ku ji irin yadda wannan wato malama ta yi wa nafisa abdullahi raddi sannan kuma daga bisani za ku ji mu ɗauki da bidiyon malam wato ya haya jingir na jos inda shi ma ya magana dai akan yadda yahuda suke kokarin sai sun dakatar da makarantar allo ga bidiyon da ya malamar ku fara kalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu albarka mu da wayewar safiyan ah, lahadi wanda yake daidai da 23 ga watan ramadan wanda wannan sakon ya isa ga wannan da kuka gana ɗora ta a gaban fuska wannan ƙaramar tsararriyar marar kunyar ah, sakon da nake so na isar zuwa gare ta shine ta tukunna waye ita Me ya matsayinta a addini wani irin gudunmawa ta ba wa addinin musulunci tun farkon tashin rayuwanta zuwa yanzu wani irin gudunmawa ta ba wa addini wanda addinin ya tsayu da har za ta buɗi baki ta yi magana a kan abin da ya shafi alkur'ani abin da ya shafi alkur'ani su ne almajirai duk wani malami a najeriya wanda ya amsa kansa ya kai ya isa dole in zai faɗi tarihin shi sai ya faɗi cewa ya yi makarantar allo ku sani makarantar allo ba za a taɓa rufe ta ba a najeriya kuma ba za ta taɓa zama tarihi ba har najeriya ta tashi dalili shine da ita aka kafa najeriya da haka bayan da za a yi yanzu a ce wai wasu ƙananan marasa kunya za su dinga kawo shaguɗe da ƙananan magana a cikin addini a irin gudunmawar da take badawa wajen rusa tarbiyyar 'ya'yan musulmi bai ishe ta ba har sai ta zo ta cusa wasu musulman ƙiyayya da alƙur'ani shine manufa ƙiyayya ake so a nuna ga wannan abin kaunar mu alkur'ani domin in ba so ake a yi da alkur'ani ba babu yadda za a sa makarantar allo a gaba ga gidan karuwai ga gidan 'yan daudu ga gidan 'yan iska ga gidan 'yan caca ga gidan 'yan luwaɗi ga gidan giya ga gidan fitsara da rashin albarka lojin lojin iri iri ges ges kala kala ba a batun shi sai abin da ya shafi alkur'ani to ba za mu bari ba ba za mu yi shiru ba kuma ba za mu kyale ba ba ke ban zaki ba komai ba da har zaki tsoma baki duk wanda yake so ya taimaki almajirai da in kaga almajirai wasu munafukan musulmai da su ma ina zuwa kansu idan so kike abin ya gyaru inda kika ga almajirai suna cikin yanayi da kunci sai ki ɗebi dukiyarki ki je ki nemi malamin su eh malam eh ga gidan malam nan to malami yana da gida yana da guri eh to me kika ga ya dace kiwa ki taimaki makarantar da ɗaliban da kika samu ki taimake su amma ba ki zo ki dinga surutu ba to kamar da kuka kalla wannan shine bidiyon wannan malama inda ta soki wato abin da nafisa abdullahi ta faɗa duda dai nafisa abdullahi da ta tashi ba ta maganar cewar za a hana makarantar allo ba ta soki dai yanayin tsarin wato yanda ake haihuwar yara ba a kula da su kuma a kai su makarantar allo babu shakka da yau kimanin kwana takwas kenan wannan magana ana ta jujjuya ta inda wasu suke goyar bayan nafisa abdullahi wasu kuma suna yi mata raddi a dangane da yanda suka fuskanci abin da ta faɗa. To daga ƙarshe dai ga wato bidiyon shi kuma Malam Yahaya Jinkir inda yake magana akan yadda tsarin makaranta allo Yahudanci yake so ya kaure ta. Ga bidiyon ku kalla. Sai Yahudi ya ce in kuna da yara da suke koyon karatun Qur'ani ku tattake su. Yawwa shi babu a ƙasar su. Ya ga wata rana ƙasar da ake karatun Qur'ani nan za ta ci duniya gaba ɗaya. Sai ce ku daddake mai karatun Qur'ani. Aka ce to a tambaye su mana. a tsarin mulkin kasar ne aka ce duk wanda ya karata alkur'ani ya yi laifi aka ce a ah, constitution bai faɗi haka ba ah, to waye ce a ah, ya ya za ku zo ku basu suna karatu alkur'ani kai kan gina makaranta allo din ya ce ba shi ba ne to abinda ba naka ba zaka shiga ciki ya kus ya ce wa yara ba su da galihu yaran nan yan najeriya ne ko ba yan najeriya ba ba su da haƙƙi a dukiyar najeriya an ba su an ba su tuwo da biya da abinci suka ci an yi wa mm, makaranta alkur'ani gurin zama da bencina suka ƙi karɓa suka ci tumu ko ba ba mu ba za mu yi don mun san amfaninsa sai aka ce wani ya turo daga ƙasar waje ya ce a kore su wani abu yana da bukata a yi tunani ko ba da bukata wallahi wannan walakancin wata nan an ce mutum ya yi ba zai yiwu ba domin ranar da mutanen mu suka gane mahimmancin karatun alkur'ani ka zo kai baka ba da kuɗi ba an zaɓe ka ka ba da haƙoƙin mutane baka yi ba na kai ɗana da kuɗi na na je gurin wanda na yarda da shi da ya dukiyar ƙasa ba a bamu ba Ana za ka ce to kowa ya koma garinsu na ce a nan mu ƙasar mu ce mu najeriya nan na ga dama yin je fatakwal din zauna na ce mai yance na zo najeriya dan fatakwal din ma ya je kano ya zauna ko ba rarraba sai mun yi passport muka ce muna goyon bayan zama kasa daya zaka zaka ce to dan jigawa ya ebe almajiransa ya kai kano dan kano ya kai kaza saboda me ba hujja to ina majalisun mu ina lauyoyin mu masu karanta constitution din Najeriya a ina wannan tattalin yake ina kofurori ina nan su kofur ina saje ina wane ne a caji ofis in ka kamo mai karatun alkur'ani a wace kotun alkalin za a same wato lambar da tace a hukunta shi amma duk da ana ana kallo ko ko mu dinga addu'a Allah ya bude zuciyoyinsu su gane Allah ya dora ma kan daidai wannan jahilci ya kai jahilci Allah ka waiwayo da hankalinmu Allah ka kiyaye mu cutar kanmu da kanmu ubangiji Allah ka karawa alkur'ani buwaya gashi na ana layi layi a America ana musulunta sannan mu da Allah ya dauki abin ya bamu sannan a dinga wasa da shi kai Allah ka kebo bayi a kodo kawali haza. To kamar yadda kuka gani dai wannan cikakkun bidiyoyi guda biyu muka kawo muku inda daga bisani da farko kuka ga yanda wato ita wannan malama ta yi wa Nafisa Abdullahi Raddi sannan kuma shi kuma mala ya jingir inda ya yi batu akan wato tsarin da ake so a kawar da almajiranta ko a kawar da makarantar allo babu shakka dai a halin yanzu za mu iya cewa Da inda ka zaga a social media ba wani batu ne ke yawo ba illa batun nafisa abdullahi da nazir sarkin waka dure akan cece kucen da ake akan tsarin makarantar allo inda a wani ƙaulin za a iya cewa ita nafisa abdullahi ta yi magana ne a kan yadda ake haifar yara iyaye su daina haifar yaran da suka san ba za su iya ɗaukar nauyinsu ba bi ma'ana wato sai aka jingina abin da zuwa makarantar allo yadda yara suke tahowa suke yin bara kamar 'da muka kawo muku karatun malam albani zaria ya bayyana cewa bara daban karatun allo kuma daban Ita bara wani tsari ne na daban wanda baya cikin tsarin karatun allo. Yaro za a iya kawo shi makaranta ya zauna kuma tare da abinci da iyayensa za su aiko masa da shi ba tare da shi ya yi bara ba. Inda Malam Albani Zariya ya ba da misalin yanda wato ya ga wani gari suna yi. Duk ɗalibin da za a kawo almajiri sai an haɗo shi da abincinsa wanda zai ringa ci ba sai ya tashi ya je bara ba. to kaga kenan tsarin bara za a iya kawar da shi a zaunar da ɗalibi yaro almajiri ya karatunsa barar da ita ce a bar gudu inda wasu malaman kuma a fuskantar su wannan duk ba laifi ba ne ba haka dai kowa yake ta tofa albarkacin bakinsa a dangane da haka babu shakka dai babu wanda zai so a ce kamar yadda ake magana duk wanda suka goyi bayan nafisa sai ka ji ana allah ya ba su irin ta. babu wanda zai so ya haifi 'ya kamar nafisa abdullahi babu shakka dukkan wani wanda ya haifi wata 'ya so yake tabi tsarin addinin musulunci ba ta yi tambada irin ta nafisa abdullahi ba so yake ga ta yi ilimin addini kuma ta yi aure babu wanda zai so a ce ya haifi 'ya tana rayuwa irin yadda nafisa abdullahi take yi sai dai kuma duk wanda ya fito ya faɗi wata magana ta gaskiya kowaye shi akan duba da wato maganar da ya faɗa ne ba da halayyarsa ba Allah da ya sa mu dace ya ba mu ikon gane gaskiya a koda yaushe mu bi ta komai ɗacinta kuma a ƙarshe muna addu'a dukkan wasu wanda suke ƙoƙarin su ga bayan tsarin addinin musulunci na koyar ƙur'ani Allah muna roƙonka ka ga bayan su dukkan wani tsari da yahuda suke da makirci wajen kawar da su ga ƙarshen bayan karatun alƙur'ani Allah ya kawar da su Allah kuma ya kawo ƙarshen su amin da su da waɗanda suke goya masu baya wajen wato ganin ƙarshen makaranta ko kuma ce ganin ƙarshen an kawo karatun alkur'ani baya